بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم amma ba da musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ikon sa da rahmatsa da rigarsa ya ba mu ikon haɗuwa a nan farfajiyar masallacin juma'a na abu hurairah allahu anhu anan cikin garin augi augi lokal gamman headquarter domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadus salihin littafin imam nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi muna karawa Allah godiya madaukakin sarki da ya kawo mu yau dare na 21 yau muna 21 dare na 21 saboda haka muna roƙo Allah su subhanahu wata'ala ya samu cikin yantattun wannan wata Allah muna roƙon garaɓa da kake rabawa a cikin waɗannan kwanaki Allah ka raba da mu Allah abin da kake rabo Allah ka raba da mu Allah kana kare bayanka daga wuta Allah ya kare mu Allah ka sa mu gamda katar da lalata kabiri ka ba mu ikon yin ibada a ciki ya ubangiji Allah arzikin da kake budget da kake rabawa cikin wannan daren Allah ka fara kurban mu ya da yawa Allah ka raba da mu kuma ka fara mu ya da yawa ya ubangiji ka kare mu daga musibu ko wadanne iri ya Allah ka yawaita arzikin mu ya Allah ka sa mu gama lafiya ci gaba da karatunmu a cikin littafin riyadu salihin muna babi na 356 imamun nawawi allah shi mafarahama ya ce babun nahai an iba'atul mali babin da ke magana akan hani daga walakanta dukiya fi gairi wujuhihi allati udina sharhu fiha ba ga huskokin da aka yi izini ga shari'a a ciki ba dukiyar da Allah ya damƙa maka ko ta wuce bangare Allah ya baka ba a son ka walakanta ta kama da hansar ɗin da aga hannunka ba a son kai mata walakanci don dukiya ce duk wani abu da aka kira ya dukiya ba a son kai mai walakanci ana son kai mintin ne kai gyara nai gina gidanka ma an kaga sa sun ka faɗi kama jikin gyara abuka Wani shi aka cima islahul mali ba a son iba'atul mali walakanta dukiya saboda mai saboda dukiyar da ka walakanta akwai wani mutum na nan yana son ta da zai same su zai murna za a ga wani mutum rai ne ya ɓaci sai ya ɗauki waya biyu ƙasa ya yi mugun abu akwai wani mutum da ya hasala mata tana magana da wani shi bai tsaya bai tsaya binciko wani na ba ta jima tana waya da ya hasara sai ya amsa ya sai bidar ya bige ga gina ya amsa waya ya ga gina ta waya shi haɓa wani ka tsaya ka in ma bayanin da wani ka magana Ya tsaya ba to saboda ka shi yasa a musulunci ba a san awa dukiya walakanci gonarka daji da haka ban ruwa kai kokari ka gyara abu ka gyara ta ka kabai lalace don dukiyar ka kenan shi wanga babi kwaɗi gare yana son ya gaya ma duk abin da shigo hannunka dukiya ba a son kai walakanci imamu nawawi yayi wannan babi duk wata ba hanyar shari'a ba a son kai walakanta dukiya haramun namu tun ya dinga walakanta dukiya a tiya wani taro na banza ka fi tana watsin kuɗi dukiyar da Allah ya baka kawo walakanta ta wallahi don ba a yi izini ga shari'a ka ce ka waka kuɗi wurin ba duk wata huska da san musulunci bai yadda ba bai halatta ka ɗauki duwa ka sa wurin nan yace an abi hurairah radiyallahu anhu Ƙala. an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala yarda lakum salatan Allah yana yarda muku abubuwa guda uku wa yakrahu lakum salatan kuma na ya kyamata muku abubuwa guda uku bai san su gare ku fayarba lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah yana yarda muku ku bauta masa kada ku shirka da shi da komai wa an atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kuma ku yi riko da igiya Allah baki ɗaya kada ku raba kada ku rabu jama'a ina fatan mun gane magana ka yace wa yakrahu lakum qila wa qala Allah ya kyamaci an yi an ci gare ku magana da faɗin ta bai da unwani babu wata fa'ida cikin faɗinta babu wani amfani zai biyo bayan kan faɗe ta shi an kuma kila wakala an yi an ci wa kasarata su'al da yawan tambayar da babu amfani ciki babu ilimi ciki sai ka ji mutum ya tambaya shi ita otar auna mai a sunanta mi an ruwanka da sanin otar auna mi zai haƙawa in kasan sunan uwarta wasu kasan sunan uwa ta yi duk ba shi na aka sun gane ba yawan tambayoyin da ba su da fa'ida ba a bukatar su wasu malamai suka ce su su'al shine yawan roƙo garaken mutane ka tenan ka roƙa a baka ka kuma garka wancan ka kuma ka roƙa a baka ka ta kuma garka wancan roƙa a baka ba a son haka roƙo in ba ya kama dole ba a son mutum ya yi shi to shi na yake cewa na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki wa iba'atul mal ya kyamaci walakanta dukiya gare ku Allah bai sun ku walakanta dukiyoyin ku ne idan muka dubi wannan hadisi yan uwa su ya karantar da mu abubuwa uku da Allah ka so na farko a bauta mu Allah shi kadai na biyu kada a shirka da shi da komi na uku a yi riko da igiyar Allah ga baki ɗaya a haɗa kai a yi aiki guda kada a rarrabu saboda rabuwa shari ce alkhilafu shar wallahi jama'a rabuwa shari. in za ka iya gane rabuwa shari ne yanzu nan ga muna muna yi ga wasu suna suna yi ga wasu suna suna yi kowane yana kallon wani ba daidai ba jama'a ina fatan gane magana kuma dukkanin abubuwa na mafi a kai mafi yawanci to rabuwa ba a san abin da aka so shi ne wa atasimu bi hablillahi jami'ar wala tafarraqu saboda saboda in aka rabu abin zai biyo baya za a yi rauni ne shi dan zai kurdo in rabuwa ta shigo shi ɗan sai sai kunna wutan mugu abu sai ga ayyata kafarta juna yan uwa musulmi idan muka dubi wannan hadisi muhalli cikin shi shine wa ida'atul mal Allah ya musu walaƙa ta dukiya da abin da ya shigo hannunka rike abin sai ne tare shi wa alaikum assalam da haka an da zuwa wallahi ya to saboda kai yan uwa musulmi duk abin da kake dukiya ne gyara abin ka yake shi yan awakin ta cikin gida yi min tayin dan abinki kace bi su walakanta kiyaye abinci ba su abinci su koshi duk abu da aka ce wanga dukiya na gare ka kiyaye ka jama'a ina fata mun gane magana yace wa anwar rad katibin mugira ta kabir shu'ba radiyallahu anhu an karbo daga warrad wani shine sakataren mugira sahabi manzon Allah sallallahu ibn shu'ba qala yace amla alayya al-mugiratu mugira ya yi min dictation yi min imla'i fi kitabin a cikin wani littafi ko a cikin wata karda ila mu'awiya zuwa ga mu'awiya yace annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana faɗa Sai dubul kulli sa karshen ko sallah maktuba ta farilla manzon Allah ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال kuma ya rubuta masa cewa manzon Allah yana hanyar daga an yi anci ƙila wa ƙala shi ne maganar da za ka faɗi ba ta da umfani wa iba'atul mal da kuma laƙanta dukiya wa kasaita su'al da yawan tambaya ko yawan roƙo wa kana yanha ana uqul ummahat kuma annabi ya kasance yana hanyar daga sa'a ma iyaye mata wa wa'adul banat da turbu da iya mata da ransu wa man wahat da kuma hana abinda da addole abai muttafaqun alaihi bukhari suka rawaito wannan hadisi kenan idan muka dibi wannan hadisi yana karantar da mu cewa shi sakataren mugira mugira ya gaya mai yami imla'i ya rubuta kar za a aika mu'awiya radiyallahu anhu dan mu'awiya shine ya zama shugaban kasar musulmi a lokacin yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana faɗa karshen ko sallah ta farilla yana addu'a daga cikin azkaru ba'da salat ba salatul mafruda addu'o'in da azkar da ake yi bayan salolin farilla akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu umar da gaskiya bistantanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulk wa lahul hamdu mulki nashi ne kuma godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko yi na akan dukkan komai Allahumma la mani alima afait Allah ba mai iya hana abinda ka faso wala mu'ti lima mana kuma Allah ba mai iya wato ba da abin da ka hana wala fa'uzar zazzard minka zazzard wani mai girma girman shi bai da umfani a wurinka ya Allah wa kataba ilaihi kuma ya rubuta zuwa gare shi shi sakataren mugira mugira ya yi mai imla'i ya rubuta ya ce annahu kana yanha an kila wa Allah ya kasance yana hanyar daga kila wa Da ba kila wa kala kamar da malamai suke fassara suka ce shine mutum ya hudu magana da ba ta da amfani min husnul islamin bar itarku ma la ya'ni na daga cikin abin da ka sa musulunci mutum ya kyau ya bar abin da bai shahe shi ba abin da ba a kasa da kai ba ka dauka kakar ka sa bakin da abin da bai da umwani gare ka duk kalmar da yanzu in ka faɗe ta ba ta da unhwani haka faɗe ta shi ya ka kila wa kala wasu malamai suna suna fasa kila wa irin maganganun da za a iya faɗa na tsegumi da tsintse wa'anda za a dinga yawo da su cikin mutane manzon Allah ya hani a kansu sannan walakanta dukiya dan abin da Allah ya baka yi mance ne abun bai walakanta abin da aka hannunka wannan tana so ne ya samu bai samu ba kenan duk abin da haka Allah ya baka ya shigo hannunka wannan tana son iri ne ya samu bai samu ba sai ga mutum ya to da tsohon mashin ne ya sa wajen kowar gida shi in mm, wani sashi gida da ka da Allah mai ake da wannan shi wallahi na raba ka likulli saqiqin likulli saqiqin laqibin duk abin da gaya ya ko wanda ka so ne ya tsintuwa ta shekarun baya kuma ce kwanan baya ɓarayin mashin har tsafin mashin doka suke da ka aji bakin ko gida kana ganin kai da kike ka tashi wannan sai hada mil yau ko da haka tuwa fada ma ya tashi da shi wani ya bar mashin ɗin ya ƙofa gida ya shiga eh, ya tsaye ya tsari ya dawo ko da ya tuwa dauke mashin ɗin. bena suke da mutane to dukiya kiyaye ta ake ba a son a walakanta Allah ka ba mu ikon gane shi na na yake cewa a nan wa kasar su'al da yawan tambaya ko yawan roƙo shi illar roƙo manzon Allah ya ce duk wanda ya mai da kai ne roƙi don ya tara zai ta shiga tashin kiyan walai ta fi waje yi muz'atu lahamin zai ta haife da hutsukan nama da fuska ce ran tashin kiyama saboda duk wurin roƙo ya ce ya zubar da darajar fuska da nama fuska duk ya zube wani roƙo zai sa shi linƙi yamma bai da komi ga fuska ce saboda yawan roƙon da ya ce wani ta ga hina da shi amma sai ya roƙa ubangiji Allah ya kare sannan annabi ya yi hani daga sa'awa iyaye mata malamai suna magana me yasa aka keɓance iyaye mata da sa'awa saboda an yi su banza kaga uwa mace da yaro ya yi mata walaƙanci na gaske amma da ya ita kai wadda irin wannan walaƙanci ne an kawo ba shi bai ɗauka kai wallahi yanzu kaga gani ya ɗauko iki eh a <laughs> imana amma ita uwa tana iya jure ma wannan abu to shi ko saboda musulunci yana da hikima sai ce kakkufa abu uwaye mata daga uwa mace uba ya yahe yaro ita kan ba ta yahe abinta wallahi duk yadda ya zama ku ko shege ta aihe wallahi ba ta ba ta aihe shege bai da uba iya girma na rantsi da Allah tana son abinta to shi yasa kana ganin saboda tausayin ta kai mai malam ba ta bari a mai walakanci saboda ita ɗaya kamar cikin jinin jikin na yake shi yasa wata rana ga wani sababi na ga wata mahaukaciya an taɓa ɗanta tana sababi malam wani ce wallahi in kana son haga bala'i ka tafi dan mahaukaciya haka to saboda ka ita uwa tana son dan shi yasa sai ka ga shi ku ne masa walakanci ta aje ta ya swati sai masa sata amma kuma bai hana kuma gobe ta kuma ɗauka ka bashi gaya ta yi shirya mata ƙarya ya ce kuɗi aka so hada yin ta tura shi karatu wallahi na ga wata uwa ɗaya biyu miji sun rabu da mijin ba su tare amma ɗaya biyun nan kullum ta nan suna bibe da karatunsu in ta in suka tashi kuma makaranta ita ka provision shi umar ba ne kuma ga hannun uban suke amma in suka tashi zuwa makaranta ita ka musu provision nan nan ita ke ta ce wallahi malami na dauke da karatunsu shi uban babu ruwa yi tana da hadda abin da sun ka ci ga jarabawa tana sanar da shi kuma ga ta ba su mai bokon ba amma tana tana bibe da su an ce takardu akwai akwai abin guda biyu da bai ci ba da Allah ma na abinci kuma ya za a yi shi kuma hawa shi ubin babu ruwa ne jama'a ina fata mun gane magana kowanne mu ne ya sani abu na wanda a sananne to shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana sawa ma iyaye mata dan shi uba ya an kare walakanci doka mataki shi kai ko bai doka mataki bai bai hewa yanzu ya doka mataki akan yaro amma ita uwa ba ta doka wani mataki saboda san abin da take ko ba gaskiya ba ko wani mun ya sani ko ba haka na ba jama'a shi yasa aka hana sa'a ma iyaye mata wa wa'adil banat da kuma turbu da mata da ransu wani jahiliya suke yi a turbu da cikin ƙasa shikenan an gama da ta wanda suna yin wannan kaga duk na daga cikin abin da jahiliya ta abu yace wa man in wahatin da kuma hana abin da addole a bai dama malamai suka ce abinda amman wahad abinda addole ka bai kuma ce wannan gidanka kama ka kawo ruwa gidanka kada ka hana abinda addole ka kawo duk abinda an wajibi su kada ka hana shi sai akwai shi ka bashe shi in kuma babu shi ka ce ka nemo shi to amma ba a son a hana abinda addole a bai kana ganin wasu mutane ga su da kuɗaɗe da tare da su amma kuɗin cewa sai dai mata su yi shi shi na iya sa a kawo ruwa amma sai masu shi ta ɗaukar ruwan sahi zan tafi jiya tana jan ruwa da kanta kaga in ka diba kayan mana uwa haka ke wa'adda hakin ya kawo ruwa gidan jama'a ba miji ba to ya zai wuri mace ta zuwa ɗaukar ruwa eh ka ba ta iya zan mazan ka kawo ruwan mana kuma zan kuwa kamata mu dinga zuwa ana kokowa da mu biyu jama'a ɗaukar ruwa su kuma zan tsaya gida su jira a karuwa a gyara abinci ko ba gaskiya ba to Allah ya sa mu dace wannan hadisi dai muhallu sha ne, ibadatul mal wala qanta dukiya Allah ya sa mu dace Allah da abin da ka bamu mu ikon kiyaye shi da mintanin din shi ya Allah yake babun nahyi an al-isharati ila muslim bi silahin wa nahwihi babin da ke magana akan hani wato daga nunin musulmi da makami ko makamancin shi a musulunci haramun ne musulmi ya nuni musulmi da makami ko yuka ko takobi ko bindiga mai harsashi ko sanda ka nuni musulmi haramun ne saboda mai saboda ana gudun shaɗan ya toye zarsu ta ga hannunka ya buga mai ko shaɗan ya toye shiga ciki hannunka ya sa ka soka mai yukar shi yasa haramun na musulunci ya hana musulmi ya nuni musulmi da makami shine al-isharatu ila muslim bi silahin wa nahwi ko makamancin makami haramun na ga musulmi ya haka yace sawa'un kara jaddan aw mazihan daidai ne ya kasance mai da gaske yake yi ko da wargi yake yi duk haramun wata rana mun ta prison tare da malam nasir sai ga wani mutum ya ce wallahi ina halba malam nasir bin da gaske kawai Allah ka bari ya ce wallahi sai ya halba a ce kawai Allah ka bari ni sai na gina ta rantsuwa wallahi kuma da bindiga ko ma'aikacin prison na ce malam ba a wasa da yin wannan ba shi malam sai ce ai malam wasa na yau wasan nan mun ce to wasa ba ta wasa ne bindiga malam eh hada rantsuwa ce wallahi sai halba ni wallahi jiki na rawa ɗaya yake cikin wurin da wani mutum ya halambe da hankali na haba kana rantsuwa ka ce wallahi ka halba to ai ba shi an ka ce karawa can wa'ancan an ka ce karawa wanda a ciki wanda biyu abin da ba daidai ba ko to wanda to bilsin bisa ka'ida ya taho kana tuwa ka halbe shi kuma don kuna wasa a ni gaskiya ban san da wannan wasan jami'an tsaro mu ku jami'an tsaro wajen ku akwai irin wannan kana wasa da mutum yawwa wallahi malam saboda baka wasa mazan mutum da makami kan nuna da ce wai kana kana halba wallahi kuma da rantsuwa ya yi rantsuwa ta kai goma ka sai malam ku jiya eh a malam ya kafa halba wai yace wannan hayu an ta'adis sayfa maslulan kuma an hana mutum ya karɓi takobi tana zare domin ta'adi shi ne tanawul ka miƙa wani shi zare ya riƙe a'a ka sa ya cikin kube ka miƙa abu. ka sa ya cikin kube sai ka miƙa mai ya amsa amma ba ka ba ya shi zare ya amsa duk an hana saboda mi saboda gudun matsala domin annabi na so ya gwada mana shedan hana ya shigowa tunda shedan na shiga cikin jiyojin mutum to yana yi waye unwayin da wannan damar ko ya shiga cikin jiyojin mutum ko ya shiga cikin hankali ne gwada maka ya dan zungura mai shi ya zungura makami ya halaka to shi yasa duk waɗanda abubuwa su aka ce ma saddu zara'i ko alwiqayatu khayru min al-ilaj ka kare kada wani abu ya faru kakka yi abu kaza dan ka abu kaza ya faru ka ce ba da gangan na ba jama'a ina fatan mun gane maganar ka to sai aka ce kan ma yi. ana bi hurata radiyallahu anhu an rasulullah ta suma ƙara daga manzon Allah manzon Allah ya ce la yushir ahadukum ila akhihi bisilati kar ɗayan ku ya nuni dan uwansa da makami fa innahu la yadri domin shi bai sani ba la'alla shaytana yanzi'u fi yadihi yana yi wa shaytan ya halbe shi ko ya jehe shi wato da wannan makamin da aka hannunsa domin kalmar yanzu wasu suka ce yarmi yana yi wa shi dan ya jehe shi ya ari wannan abin ya jehe shi ga hannun wannan ko kuma sai dai ya santi ta ga hannun shi ya jiwa mu wancan ita domin kalmar na za'u cire abu shi ɗan na iya cire ta daga hannu ne sai ya samu wancan ita kaga kai ka kawo ta kusa kusa sai shi ɗaya isuwa shi yasa yace fa innahu la yadri la alla shaytana yanzu fi yadi fa yaqa fi hufratin minan nar sai mutum ya fada cikin ramin wuta dan in ka zunguri musulmi musulmi da makami ya mutu zaka fada cikin ramin wuta kenan wanda aikin da kai na zubar jinin musulmi sai ya saka wuta saboda manzon Allah ya magana cikin hadisi yake cewa awwalu ma yuqda bainan nas fi dima'i farko abin da za a fara hukunci a cikin mutane bangaren jini bangaren ayyuka kuma sallah za a fara binciki bangaren ayyukan da kai sallah bangaren laihuka kuma jini sai a gani rayuwarka ka taɓa zubar jinin kowa ba in ka taɓa zubar jinin wani to an samu matsala wallahi ba ka wucewa don shi kis ɗin jini kotun Allah girma ne akwai girma ga matsalar jini in ka zuba jinin mutum wallahi zama ko da bi mutu ba izini ya zuba to akwai matsala to shi yasa aka san mutum ya kiyaye kai daga makami ba aikin kana ba shi yasa a musulunci ba a san makami shi yawa da hannun mutane ko ba gaskiya ba kana ganin wasu suna sukan jingine ta kubban su in za su shiga masallaci wasu kuma suka jingina sandunan su in za su shiga masallaci don mi saboda gurin jini yayi yawa wa fi riwayatin muslim qala a cikin wata ruwaya ta muslim abu hurara ya ce ƙala abul ƙasim sallallahu alaihi wasallam baban ƙasim sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akhihi bi hadidatin duk wanda ya nuni zuwa ga ɗan uwansa da makami idan hadida ana yin kamar makami na ƙarfi ko yuƙa ko takobi ko tsinin mashi ko kama da wannan yace fa innal mala'ikata tal'anuhu hatta yanzi'a mala'iku suna tsine mai sai ran da ya cire wato wannan makabi yace wa in kana akhahu li abihi wa ummihi ko da dan uwansa na uwa ɗaya uba ɗaya na da za ka ɗauko makami kana nuni shi haka mala'iku suna Allah ya tsine ba Allah ya tsine ba Allah ya tsine ba sai da ka aji kenan ka ga mai wani haka ne zama, jama'a ina fatan gane magana ta. to ina yan tauri wanda ka zaga takobi ta <laughs> ga ya kiri ya kiri ya kiri ya zaga takobi ya yi haka ya tuga ga makiɗi yana yana wani abu haka Yana Allah ya kawo bala'i Wala in ya gane gudu zai yi wallahi kwarai wani ba a yi mai kirari bai taho argungu ya to da an kai wutar yadda ya aza yi da ta wuce ya mutu wallahi ma'ana sauraka shi yasa ka ga mutum biyu da an kai ma kiɗi kacce ka ba a son ka roƙi bala'i sai dai abin da haka ka tayar ku ba gaskiya ba a imana to saboda ka yan uwa musulmi haramun ne ka nuna dan uwanka musulmi da makami lokacin da kake nuni shi na mala'iku suna tsine maka albarka saboda kayi abin da bai dace a shari'a ba to Allah ka bamu ikon gane qauluhu sallallahu alaihi wa sallam yace yanzi'u dubida bil ayn al muhmala ayi mai wasulla da ainin wanda bai da sama ma a kasirin zai ce yanzi'u wa bil gaini ana cewa yanzagu. ma'ana المؤجمة معنى غير من الأسماء مع صفية تأتي ينضب ومعناهما متقارب معنى صنع الجملة ومعناه بالمهملة يرمي yana yi wa shi ɗaya to ya jihi wancan da makamin da aka hannunka sai shi ɗaya a reshi ga hannunka sai ya jiwa wancan har sai ya halaka shi ka ga ba ka cewa shi ɗan na dan kai ka ɗauko shi ga hannunka jama'a ina fatan mun gane magana wa bil mu'jama aidan yarmi wa yufsid shedan na iya banna yana iya jewa ta kuku ya yi banna ka kusa miya banna a soka ma wancan shedan ya saka ka soka ma wancan ko ka ko da hankalinka ka dawowa banna ta riga ta haɗu shi ka ba a san wasa ga makami a musulunci makami ba abin wasan musulmi ba ne ana son musulmi ya san da mi ka wasa ko ba gaskiya ba da reza da duk wata yuka da ka sani ba a wasa da su makami ne saboda jini in ya zuba akwai matsala to Allah ka ba mu ikon gani sai ce wa aslun naz'i abba'an wal fasad abin da aslin naz'u shine wato suka da kuma banna shi dan na iya sa banna ta hadu nadiyin makamin da ka dauko to Allah ka ba mu ikon gani wa an jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi fa'ada sauf maslulan annabi ya hana a miƙa takobi tana zare wani mai ƙwamin takobi sai ka zage ka miƙa bai shi zumbir tsirara ba a yi haka sai dai ka sa cikin kube ka miƙa musu yamma ina fatan fahimci wannan saboda ya ta'ada su ne na ya al ka miƙo min karɓa to ba a san a miƙe ƙiniya da wannan makami yana zare sai an mace cikin kube ne sannan a miƙa shi haka in yi kasa sai an mishi cikin gidanta sannan a in bindiga ta kuma sai an kwaɗin wata abin ka sannan a saboda gudun shaidan sai shaidan ko ina yana shiga ba ka ganin mutum in yi hasala na eh an ka zara takobi an ka bashi an ka zare an ka bashi na lillahi kina riƙe ga haruna jijjiga haka sai kokarin bai sa to sai ya kuskure eh. sai ya kaki ne inna lillahi jirgi sun kashe ko gaba ɗaya sun garin gobe subhanallah to ka gani ka gani yi ba ga babban mutum na harshe yasa aka so sai an mai sannan abin abika kaga da an yi ba da yawon mutane da mugun tarihi gare ka Allah ya kare Allah ya ba mu ikon gani rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan babu karatun khuruji min masjid ba'd al-adhan babin da ke magana akan karancin hita masallaci bayan kiran sallah illa li uzurin sai saboda wani uzuri ka hita amma da an yi kiran sallah ba a son kai. hita hatta yusalliya al-maktuba har sai ya sallaci sallar farilla wanda aka kiran sallah saboda sannan mutum ya hita domin wannan aikin munafukan Allah ya zama nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an kai kiran sallah suwa ga limamin da suka sun yi ba da sallah na bai taho sai su yi ta ko kuma sai aikin sallah su ga jama'a su ga su gani ba su gani sai su yi ta sai sai su to ba a son haka nan kada mutum ya aiki irin nasu ko da kai ba ba wani ke kenan ba in dai yi kiran sallah ciki kana nan ciki zaune to kai hankali sai an ga sai an gama sallah sannan kai jama'a ina fatan mun gane magana Yake wa an abi sha'afa'i قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد ممكن تشمنا زوني تارد أبو هريرة أتكلم صلاتي الله يقارب خيدا فأذن المؤذن سيمي لا دي كرم صلاة مي كرم صلاة يكرم صلاة فقام رجل من المسجد يمشي سيور متي يتاهر قد تكلم صلاتي ناتهيا يتي فأتبعه أبو هريرة أبو هريرة بيش فأتبعه أبو هريرة بصره سي أبو هريرة بيش ده كله hatta kharajin al-masjid sai da hita masallaci ya hita waje fa qala abu rafi abu rafi amma hadha faqad abul faqad asa abul qasim amma wannan mutum ya sa'a mu abul qasim ya sa'a mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi ya hana mutum ayi kiran sallah yana cikin masallaci ya tashi ya hita abin da aka sai mutum ya ya an ƙara sallah sannan ka hita saboda yana haifar da wani abu yanzu in haka mu da limamin nan sai ka yi zuwa ka ta yi sai ji bai zaɓi da sai ya kamar kana son kana kyamar shi ko kuma su masu masallaci su dinga ganin kamar kai kana kyamar su ne to amma abin da aka so kai hankali sai an gama sallah zama ina fatan mun gane wannan na wannan karhanci ne amma na tarzihi kada mutum ya yi hakan zai lokaci kai ne samu damar zama musulun kinki da mutane amma a kiran sallah kana cikin masallaci sai ta kama kama ya kai ta wannan bai kyau ana san mutane su fahimci wannan da kyau Allah ka ba mu ikon gane yace babu karahati raddar raihan li ghairi udhr babin da ke magana akan karhancin mai da turare da an ka baka kyauta ba ta da wani uzuri ba idan mutum ya dauka turare ya baka sai ka gode sai ka shi abinka Allahumma sai in ka da wani uzuri wanda ka hana maka amsa turaren nan saboda sau turare suna daga cikin abubuwan da yan gawa manzan Allah kyauta ɗaya mai zuwa zama ina fatan mun gane magana akwai wasu mata an jarrabe su da ɗabi'a mai kyau duk namiji ya ke wurinta sai ta same turare jama'a ina fatan mun gane magana so ita kuma gudet in ba a yi sa'a ba ita kuma ba ta da wannan kusari duk sanda an ka same turare ya fito kai tsaye sai doka daga wajen wacce nan abin da ya kamata a kula shi ne, lokacin da aka sama turaren nan ka tabbatar da lokacin kana wannan ɗakin ne kuma ba ka cewa ba ka su amma kun san wani lokaci wasu abubuwa ana kawo da kai zuwa a zama lafiya ko ba gaskiya ba wallahi malam wata da ji karkura ta ce da wurin wancan ka hito kenan ko ka yi da wurin wancan ko saboda ita an jarabe kana shiwa hita za ka yi turare kuma ga shi turaren an ce ka a mai sai an kama mutum kyauta irin waɗanda abubuwa in babu irin waɗannan uzurra suna an sa abu nai ko yushi an ka ba ka amshi a abinka sannan mata su sani ɗabi'a ce mai kyau ta dan wanda gida turare koyo shi ko shi akwai turare da za a same in zai hita in zai na masallaci sa turare in zai shiga cikin mutane sa turare wannan ya daga cikin ɗabi'u masu kyau ƙwarai da gaske da zama ka sulhun wani aboki da matar shi ya ce ita gudat ya ce wallahi duk sanda ya sa kaya in ya ɗebe su wallahi tana wanke su ya ce bai taɓa sa kaya yau ba ya ce gobe ya sake sa su ya ce wallahi da ya su wallahi da ɗaya su wallahi tana wanke su ta wanke su ta goge ta aji in ya kuma sa su kwana na biyu sai da Allah wani ka ba mana asiri to Allah kai hankali wani ka ɗaya ka bani to shi ne ita kuma gudar ita kuma gudar ta ba ta da wannan kokari ce wallahi ko wanda wuya ba ta yi wanke yace ita gudar yace ya rantsi da Allah ko wanda wuya ba ta yi wanke to shi na abubuwan zaman ita waccan gata da zahi ita kuma gaisa kuta ta kama jikinta ya ce wala wani ko kohin ruwa wanda inda ni ka shan ruwa gare ta kama kafa kafa da shi ke nan inda ni ka shan ruwa gare wallahi amma ita waccan da kohin ka shan ruwa da wanda aka yara ka shan ruwa da wanda ba koyar tuho har almajiri ma a ba ya shara kasan mata suna da wani abu wanda bai da kyau wai kwanan da miji ka cin abinci iya ce raga har da awaki ana ba su sai su sanyi ba wallahi malam abin nan zabban ta kai ci ma in kwanan da miji ka cin abinci sai ka ga ana ba almajiri a shi ke ka ba da kwano ce to mina ba mutum na ba halal kaga duk waɗanda abubuwa na waɗanda suke mata in ba su kula da su sai a samu matsala yanzu shi kaga namijin abin da ya ka faɗi ke halayen wacce ya ka faɗi masu kyau waɗanda in ya ɗebe kaya sai ta wanke su kahi ya dawo ta wanke sa goge su in zai kuma sa wasu in su yaka sai kuma sa in wasu kuma ba ta mara wu to shi na abubuwan muka hito wuyan zai na zama kamawa sai su sai ce ma na zurta ai kai ai kai ba shehi an riga an kwashe mana kawo wuyan kuma shi mai gidan wannan muka sun mu tarbo shi wannan da ya dan dan samu dama da cikin zuciya kai ya kiya ga abin da ya faɗi na waccan don sannan mun kai yanzu ita ma ya zanta dan samu dama da rayuwa ta da ya shiga ciki to amma shi ku ya gwada cikin wallahi alherin ta kai ya fi wa nawa ga dadi ya saba ku kaga in ka ba za ka ga dole sai an sai an sai an lura ko ba ka sai an gyara dan shi ne miji yana son wanda ka kyauta masa kayan da Allah ya Allah ka ba mu ikon ganewa to sai ce an abi hurarsa radiyallahu anhu kala an karɓo daga abu hura Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta tabbata da shi ya ce man uri da alaihi raihanun duk wanda aka bi wasu turare aka ce ga turare wani an baka fala ya rudda hu ya mai da shi fa innahu khafiful mahmali mahmili domin shi tsaye na sauƙin ɗauka da yi burrini kuma mai zaɗin kamshi ƙamshi ne yana daɗi ƙwarai da gaske rawahu muslim muslim ya rasu wannan hadisi kenan wannan hadisi yana gwada mana cewa manzon Allah ya ce duk wanda an tabbaci wato a cewa na ga turare ne sai na gode sai ka ashi abunka sai da yin saboda ga haya saukin ɗauka, kuma ga shi iska mai ƙamshi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy kuma kana la yardu an zai ce manzon Allah ya kasance bai da turare duk wanda ba shi turare yana amsa abu ne duk wanda ya bashi yana amsa turare yana amsa abin shi ga nan mutum ya mutum ke turare sai an sha abu ne saboda annabi la yarzu ba amma ina gudun fitina da sababi cikin gida kuma yana iya kaucewa saboda mi saboda mafi yawanci wasu fitintunu ana bi ba a gani mi amma aunin su in ka an so babu matsala in babu matsala sai ka an so ka, amma ai akwai to sai ka yi ka ce da Allah aji ma hauta na in ka sake dawowa barazata wadda suna suna suna ganin ta wasu mata sun ga ayi kwana uku ba a magana ta saboda an zuwa ga jikinka sai ayi kwana uku ba a yi magana a dinga jiwa ka da wasu kalamai marashi abinci da sauransu abinda aka so ke ma in ki ga wancan na samu wani tsoron ke ma wuna ki in ki ga wancan na wawa wani wankin tuwa ke ma ki dinga yi mai dama kishin miji aka so ba wai a tuho ana kishin miwacin ta yi wa miji ba in kina iyawa in ta yi mai in ta yi mai wanki ke ku ci ki mai guga ma ana haka nan ko ba a yi ko kuma in kina son ma ki yi malinta ki wuce ta in ita wanke ta gaba ke sabbin duk kike gaba ko ba gaskiya ba a imana wata rana Ahmad Suleiman Kano ya ce wallahi kun ga dinkin ga babban dinki da an kai irin manyan dinkin ce wallahi mata ta yi miki hajjiya ta yi miki mata ta haka yake faɗa mutane to saboda haka ana son mutane su kula mata ku kula duk in kin ga ana wa miji wani abu to yi kokari ki yi wanda yi shi wani alamar kishin kenan amma ki dawo kina bakin ciki da abin da aka yi kina abin ya yi ki, ke ba da kisa sai da ki dawo kina ka abin a bari to wallahi wannan baki adalci ba ko ba gaskiya ba saboda ka wannan baki adalci ba abin da kake tsoron Allah subhanahu wata'ala kada ki yaki abin nan saboda yana ta faruwa sai da mutum na kyauta mutum ita ku wata sun suka yaƙi abu a bai kaga wannan ba musulunci ba gaskiya to Allah ka ba mu ikon gane ba babu karahati karahatul madhi fil wajhi liman khifa alayhi mafsada min ijabin wa nahwihi babin da ke magana akan karahancin ayabi mutum gaba gare shi amma ga wanda ake jin tsoron banna tare da shi kan shi na ji da kai in an ka yabe shi ko mai kama da haka wa zihili man umina zalika fi da kuma halaccin wannan ga wanda aka amince ma wannan a cikin haƙƙinsa wani shi ko kun yabe shi bai ƙara mai girman kai bai ƙara mai kambama bai ƙara mai abin nan amma in don wato an ka faɗa masa cewa ai shi kaza ne kaza ne aka yabe shi ga abubuwan da yake yi zai ƙara mai girman kai ko ana son a bari zama ina fata mun gane magana saboda a musulunci ba a san mutum a yabai har wanda zai iya wato abin nan zai iya kai ga ji da kai ko ya kai shi ga wani abin nan sai ce ai baka ji wuri kaza an hude ne ba ni ni kaza ba kaga an samu matsala kenan abinda aka so shine wanda duk an kai ba ya zan yana noke kai ana yabo ne na cewa shi gaskiya yana roƙo Allah dai sa ya zama haka Allah ya sanya ni ga wato ga da suka dan suka yi zato game da shi sai ya dora kamar shi bai kai ga wannan matsayin ba jama'a ina fata mun gane wannan magana kenan wannan babin gaskiya yana da hadisi masu tsawo eh yana da hadisi masu tsawo kuma an azamin takarda na so a bari mu shiga babin ta ko ba gaskiya ba saboda lokacin mu ba mu ce ba mu yi da yawa ko kuma raja ina eh eh yawa ku bari mu shiga cikin mana eh fi an abin Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an karɓa daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda qala yati sami annabi sallallahu ma wasallam rajulan yusni ala rajulin maza Allah ya ji wani mutum na yaban wani mutum ya bada shi wa yudrihi fil midhati kuma yana wuce wuri wurin yabon shi fa qala sai manzon Allah yace ahalaktum kun halaka aw zahar rajul ko kuma kun katse bayan wancan mutum kun kare kashin bayan kun kare mai kara muttafaqun alai bukhari su suka shi abin da kuma malai tara'u shine al-mubalagha fil madhi wuce wuri wajen yabo nan idan muka yi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi da ya ga ya ji wannan mutum na dada wancan mutum gaba gare yana ta yabo ne yabo wanda ya wuce wuri sai manzon Allah ya ce a halaktum kun halaka ko kuma kun halakar da shi ko kuma kun kace kun kace ne tsara kun kare mai kashin baya saboda bi saboda yanzu kun aza shi ya hau kun yi mai yabo wanda ya wuce wuri kuma ya hau ya yadda da haka kenan ba irin masu nokewa wani shi da'i ɗewa ya jiya irin yadda mawaƙa kawa mutane sai ga mawaƙi ya to ya kamba maka ya aza ka sai ka hau sai kuma gihe ya tsayi ne yana jira miza ka bashi wallahi ma'ana to duk irin waɗanga wani wuri an kama a watsa musu ƙasa mutum ya so ya ɗwaɗa ka ya ɗwaɗa ka ya bilga ya bonka to manzon Allah ya ji ana yabon wannan mutum kuma ya ji shi wannan mutum ya yarda da abin da aka yabo ne kai. kuma an wuce wuri Maza Allah ya ce kun halaka kun katse mai baya kaga an katse mutum tsara baya an gama da shi an halaka shi bangiji Allah ya kare yace wa ana bi bakara radiyallahu anhu anna rajulan zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓi daga abubakar sa Allah ya ƙara masa yadda ba abubakar ba ne ba abubakar sa ne wannan lalle wani mutum an ambace shi wajen annabi sallam fa asna alaihi rajulan khairan sai wani mutum ya mai yabon alheri ce kai wannan mutum mutunan ƙwaye na fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wai hak ka ka hataraka ka ba ba'ata unuka sahibi ka kare ka katse wayar dan uwanka yabon da kai mai ka katse wayar ne kun ga har yanzu dai makasata annabi ka wani dai da a kare mutum baya da a kare wuya ne duka an halaka shi ke yabon da ka yi mai ya ya hau ya bada cewa ka mai tsara ko ka kare mai wuya ya ƙulu hu mirara annabi na faɗin haka yana maimaitawa ya ce in kana a hadukun madihan la muhala idan ku yanzu sai ya yabo babu makawa sai ya yaba to fal yakul ya ce a hasibu kaza wa kaza ina tsammani ina zaton wani insha Allah kaza da kaza yake in kana yara annahu kazalika in yana ganin haka yake sai ya ce wa hasibuhu Allah kuma Allah shine hasibuhu mana Allah shine mai bincike game da shi haka iza ka ce shi da kana ganin daga cikin tazkiya inda aka rubuta ma dalibi in zina jami'a ta waje ko ta wasu jami'o'in zina za a rubuta mai tazkiya bayan an yabe shi a ce ɗalibin ilimi ne mai kokari mai kama jiki mai aƙida ta kwarai mai karatun qur'ani mai son karatu gashi da halaye masu kyau sai a ce Allahu hasibuhu wala uzakki ala Allah ahadan wallahu Hasibu. ba tsarkake kowa wajen Allah Allah shine mai masa hisabi Allah shine bai ciki akan Allah shi kowa sanin halinsa Kina ka da ya kamata ci yace wala yuzakka ala Allah ahadun ba tsarkake ba tsarkake kowa a wurin Allah Allah ya san kowa ya san level ɗinai ya san matsayin shi to Allah ka ba mu ikon gane sai ku bari matsayar daga bakin nan gobe sai mu ci gaba insha Allah inda muka yi kure ubangiji Allah ka yahi mai inda muka yi daidai kuma Allah mu la da karanta ya samu aiki da abin da muka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan Allah ku kula bari ɗakin matasa na nan na sata ta mutane bari an zama malamin ba ya ji hankalin now وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله وإياك آمين يا الله kafin tambayoyi hukumar lafiya ta kamar hukumar ta ɗauki sati tana sanar da aiki aikin hajjin bana hmm. da su da jami'an